yayin da ya rage sauran watanni biyar ko takwas a yi zaben zakarun kwallon kafa na duniya na shekara ta dubu biyu da sha biyar zuwa dubu biyu da sha shida wanda hukumar kwallon kafa na duniya wato kifa take bayarwa a duk ƙarshen shekara har a yanzu haka ana samun ci gaba da masu magoya baya na 'yan wasanni guda biyu tsakanin cristiano ronaldo da lionel messi wanda ake ganin su ne suke kan gaba wajen takarar wannan kambo inda kwanakin baya dan wasa tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta chelsea didier drogba da tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa na barcelona zabi hernandez kowa ya bayyana ra'ayinsa ga ɗan wasan da ya cancanta inda shi Drogba yake goyon bayan Cristiano Ronaldo bisa cancantarsa na samun nasarar kofuna guda biyu wanda ya yi na Champions League da Euro a shekara ta 2015 zuwa 2016. Shi kuwa Zabi Hernandez ya nuna goyon bayansa ne ga Messi ya ce shi ne cancanta da ya sake rike wannan matsayi. A wannan karo kuma dan wasan barcelona mai suna luis suarez ya fito ya sake nuna goyon bayansa ga Lionel Messi inda ya ce Suarez ya ce Messi ya cancanta ya dace wa wannan matsayi domin Messi ya buga wasanni wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ya jefa mata kwallaye har 41 a raga inda ya taimaka aka jefa kwallaye 26 ya kuma samu nasarar cin kofi na La Liga na kasar Spain inda ya sake samun nasarar cin kofin Kings Cup. Suarez ya ce wannan nasarori da Messi ya dace ya yi suna ɗaya daga cikin abin da ya sa ya dace da ya rike wannan. Messi dai ya rike wannan matsayi sau biyar wanda yanzu haka shi yake rike da ita. Shi ko Cristiano Ronaldo ya rike ta sau uku. An bayyana ɗan wasan Barcelona Lionel Messi a matsayin ɗan wasan da yake kan gaba wajen kasuwancin riguna 'yan wasan kwallon kafa a duniya kamar yadda wata kamfani mai suna sport good distributor kitback ta rubuto inda ta zano mutane goma wayanda aka fi sai da rigunar wasanninsu a duniyar kwallon kafa inda shi messi ya zamo na daya. yayin da cristiano ronaldo dan kungiyar kwallon kafa ta madrid yake sa na biyu sai anthony marshall na uku daga kungiyar kwallon kafa ta manchester united sai schwarzenegger shi ma daga manchester united da ya zo na hudu inda eden hazard daga chelsea ya zo na biyar sauran sun hada da wayne rooney na manchester united da ya zo na shida sai neymar daga barcelona ya zo na bakwai sai Sadio Aguero dan kungiyar kwallon kafa na Man City da ya zo na takwas sai Alex Sanchez dan eh, kungiyar Arsenal da ya zo na tara sai Philip Coutinho ne cikon na goma. kuta lafiya.